Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya a kuma ana iya samun alfa rediyo da ke kuma sun kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace a bamu kanun labarai. To ladan shugaban Amurka Donald Trump ya sake dora wa magabacinsa laifin gaza daukar matakin dakile shishigin Rasha a zaben shugaban kasa ta shekara ta shida Tarin sharar bola ya zabtare wa gidaje da dama ya kuma kashe akalla mutane goma sha bakwai a kasar mozambique kana gwamnatin kasar samaliya ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni hudu bayan kore tsofaffin kwamandojinta to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa wasu da ake zaton 'yan boko haram ne sun kai hari a wata makaranta da ke garin dabci a cikin jihar yobe eh sun shiga makaranta haruna har bakin kofa na ba kofan gidanka a cikin makarantar eh. Eh wallahi Ya aka ka kafta yanzu? Wallahi sai Allah. To a can jihar Adamawa kuwa idan an jima kaɗan ne za su karɓi bakuncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Wanda ya kamata mu nuna ma mai girma shugaban ƙasa shine mu fito duka mu marabce shi mu nuna masa kauna akwai wasu wurare da za a takaita a samu mutane su cunkusu To ah, kuma muna da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. To amma duk waɗannan fa sai kun cika kun labaran duniya. dan assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake ɗora mutumin da ya gada laifin gaza ɗaukar matakin da ya dace dangane da shishigin rashi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. Obama shine shugaban ƙasa har zuwa lokacin da kuma bayan zaben shekara ta 2016 saboda haka menene ya sa bai ɗauki mataki a kan shishigin da rasha ta yi ba bisa ga cewa Trump a shafin Twitter jiya Litinin. Sukar Obama ne na baya-bayan na a jerin sakonni da shugaban ƙasar ya rubuta a shafinsa na Twitter. Trump ya saba yin haka irin wannan korafin tare da watsi da tasirin katsa London da rasha ta yi a maimakon haka yana kushe magabacinsa da gaza ɗaukar matakan takawa rasha birki tun farko jiya litinin fada shugaban kasa ta rasha ta kremlin ta musanta cewa da hannunta kakakin gwamnatin dmitry peskov ya shaida wa manema labarai cewa zargin ba shi da tushe ya yi wannan bayanin ne 'yan kwanaki bayan da kwamitin bincike na musamman da robert mueller ke jagoranta ya tuhumi waɗansu rashawa goma sha uku da kuma kamfanonin rasha uku da ayyana yaƙi ta hanyar sadarwar intanet da nufin haifar da rudani a zaben domin amfana trump tuhumar kamfanonin rashan da kwamitin mula ya yi na nuni da cewa wani kamfanin nazari ta hanyar sadarwar intanet da ke st petersburg wanda ke da alaƙa da kremlin da ma'aikatansa goma sha biyu da kuma mai ɗaukar nauyin kamfanin ne suka ƙulla wannan makarƙashiyar. wani tarin sharar bola da ya zartare ya arangazo a babban birnin kasar mozambique ya rufta gidaje da dama ya kuma kashe akalla mutane goma sha bakwai ana kyauta da zaton ruwan sama da aka tafka mai karfi shine haddasa rushewar wannan bola a wata unguwar matalauta a birnin maputo hukumomi sun ce mai yiwuwa ne har yanzu akwai gawarwaki a ƙarƙashin bolar da ke hulen yayin da ake ci gaba da aikin ceton rayuka kafofin sadarwar ƙasar sun ce tudun bolar ya kai tsawon gini mai hawa uku ɗaya daga cikin waɗanda ke zaune a yankin mario castigo ya shaidawa sashen portugal na murya amurka cewa kimanin gidaje bakwai suka lalace sakamakon zaftarewar wannan bola mazauna yankin sun ce bola ta cika kuma an daɗe ana kira da a rufe ta jami'ar hamayya ta afirka ta kudu ta kushe wa jawabin farko kan halin da ƙasa ke ciki da kakkausar lafazi da sabon shugaban ƙasar cyril ramaphosa ya gabatar tana ta baba kan ko sabon shugaban kasar yana da wani kwakwaran shirin shawo kan kalubale da kasar ke fuskanta kwana ɗaya bayan hawa mulkinsa da kuma mai gurbin jacob zuma da tauraron ya dishe ramaphosa ya yi jawabi ranar juma'a inda ya bayyana manyan gurorin da yake so ya cimma ya kuma kalubalanci kasar ta bi sawun gwarzon shugabansu sai dai zaman majalisar da aka yi jiya litinin ya ba 'yan hamayya damar kushewa burin shugaban kasar suka kuma yi haka an nuna raunin tsarin ramaphosa aka kuma bayyana alamar tambaya tsare-tsarensa kama daga tsaron al'umma da ilimi da kula da lafiya al'umma da kuma shirin jam'iyyar anc na kwashe gonaki ba tare da biyan diya ba babbar jam'iyyar hamayya democratic alliance ta kuma kalubalanci alkawalin da ramaphosa ya yi na kawar da cin hanci da rashawa bayan mulkin zuma na tsawon shekaru tara da zarmiya ta dabaibaye suka ce ai tsohon shugaban kasar bai handame dubban miliyoyin dalar kudin gwamnati shi kaɗai ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc waɗansu al'ummomi biyu a jihar lane da ke sudan ta kudu sun sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya domin kawo ƙarshen mummunan rikicin filayen kiwo da ya janyo hasarar rayukan mutane 37 cikin watanni biyun da suka shige mataimakin gwamnan jihar jonglei ya ce al'ummomin karamar hukumar bo da ta kudu sun amince da kafa wani yanki a tsakaninsu wanda za a baza jami'an tsaro a cikinsu hana su al'ummomin karo da juna yarjejeniyar da aka sawa hannu makon da ya gabata ta biyo bayan shiga tsakani da jami'an jihar jongel da kuma ministan tsaro na sudan ta kudu col manyan juk suka yi ne karkashin yarjejeniyar al'ummin inyara da biyon sun amince za su rika warware rikicin filayensu ta hanyar lumana da kuma da suka hada da kotu mataimakin gwamnan jihar congle agot alia ya shaida wa shirin murya amurka da ake kira south sudan in focus cewa sakon da ministan tsaron lieutenant general coleman young jolan da gwamnan jihar john glenn philip aguirre suka isa shine tilas ne a maido da zaman lafiya ba tare da bata lokaci ba daga ƙarshe gwamnatin ƙasar samaliya ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni hudu bayan korar tsofaffin kwamandojinta. biyo bayan hare-haren kungiyar al-shabab da aka yi asarar rayuka sai dai ƙwararru sun yi gargaɗi da cewa sababbin jami'an tsaron ba waliyai ba ne da za su iya magance lamarin nan take suna buƙatar goyon bayan al'umma da na gwamnatin su kafin su sami nasarar murkushe mayakan yayin wata ganawa a mogadishu jiya litinin majalisar zartar swat ta amince da zaben hussein usman hussein a matsayin daraktan hukumar leƙen asiri da cibiyar tsaro nisa da kuma janar bashir abdi muhammad a matsayin kwamishinan 'yan sanda labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka faro takon da harin da wasu da ake tumar 'yan boko haram ne suka kai a wata makaranta a jihar yobe ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a ce da misalin karfe bakwai sura ne dai wasu da ake san cewa yayan kungiyar boko haram ne suka afka wata makarantar mata da ke garin dabci inda suka dinga harbin kan mai uwa da wabi yayin da malaman makarantar da sauran ɗaliban ko yaran ta ma zuwa daji shi ma dai kwamishinan yan sandan jihar yobin mr abdulmalik saminu ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce wasu mahara ne suka afka wannan makaranta da ake kira jiji dabci da kuma ake karamar hukumar busari a jihar yobe tunda misalin karfe bakwai na maraice a daidai lokacin da ake sallar magariba kuma suka dinga harbin kan mai uwa da wabi a cikin makaranta makarantar sai dai kwamishinan bai karin haske ba game da ko an sace wasu ɗalibai a cikin wanda makarantar ko a'a garin dabci yana ta zan kilomita ɗari daga babban birnin damaturu na kuma tuntuɓi ɗaya daga cikin malamin wannan makaranta ta wayar ho wanda ya shaida min abin da ya wakanan kamar haka. gashi shi fa yanzu muna daji ma. Eh, an cikin makarantar naku ne suka shigo? Eh, sun shiga makaranta haruna har bakin kofa na fa. Kofan gidanka a cikin makarantar? Eh, wallahi tab. Ya aka yi ka yanzu? Wallahi sai Allah. Amma iyalin ka fa? Iyali na yanzu ban san ina suke yanzu ba. Amma sun shiga sun akwai mutanen da suka ɗiba makarantar ne ko kuma ya aka yi? A yanzu ba zan iya ba da report. An ɗiba ko ba a ɗiba ba, amma yaran wayansu mun shigar da su cikin gari, wayansu muna tare da su a daji ma. Iyali na kuma ban san ta ina suka bi ba ma. Ok, yanzu dai ba ku ba kwa tare da su. Eh, eh, ba mu tabbata ko akwai casualty ko akwai wanda suka ɗiba ba mu sani ba da motoci suka zo ne ko da babura ne da motoci wanda sun zo da wanda suka shiga wajen mu da motoci ne tata din nan tantin sojoji motocin za su kai nawa ne motocin eh wanda na gani mota dai daya bakin kofa na sai daya eh, motoci guda uku sai daya kuma ta wurin gefe masallacin mu sai daya ta wurin gefe haka wurin gefen hostel makarantar naku mata da maza ne ko maza ne kawai a O oh, makarantar mata ne? Eh makarantar mata ne jiji da ce. To amma dai ba su yi kone-kone ba ko? To kone-kone babu te a cikin makarantar mu din? Eh. A babu babu. Okay. To banda cikin makarantar sun shiga cikin gari ne ma? Eh sun shiga gari. Akwai sojoji a cikin gari amma ko? Eh sai yanzu ne wai muke ji sojoji sun shigo wai ba. A dama garin ba sojoji ne a cikin dabci? Soja babu fatika duka sun tafi. Amma ina jin bakin gada ba kasa akwai gada ba? Eh akwai gada. da ne a wajen. Ok, ‘yan sanda. Kuma sun zo ta kwalta ne ko ta jeji suka shigo ne? Eh, mu fa kasan sun zo sun rin samu a cikin muna sallah ba za mu ba zan iya faɗa kwalta-kwalta ko ta jeji suka zo ba amma sun rin samu a cikin muna sallah muna raka mun raka biyu na uku din kenan sai kawai suka rin samu a ciki. Sun yi harbe-harbe ne? Eh, sun yi harbe-harbe sosai kai. Na ce ba ku san yanzu ko akwai waɗanda aka kashe ko babu ba. ko a jiya ma dai ana sanar da cewa an samu wani tashin bom a can bayan jami'ar maiduguri sai dai har zuwa lokacin da nake da aiko da wannan rahoto ko min ba su bayani game da wannan tashin bom din ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Allah sawaka daga jihar Yobe sai jihar Adamawa wadda za ta karbi bakuncin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya an jima kaɗan ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani cikin wannan rahoton His Excellency President Muhammad Buhari has accepted to come here personally and declare the summit open. This is indeed historic for both Adamawa State and Nigeria as a country. mataimakin gwamnan jihar adama kenan mr martin babale ke ma tabbatar da zuwan shugaban kasa a yau talata kuma zai zo da ne domin aikin wuni guda inda ake tsarin zai bude taro na musamman kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar adama ke shiryawa tun farko da yake karin haske game da damarar da aka yi domin tarban babban bakon shugaban ma'aikatan jihar dr louis mandama ya ko na irin shirin da aka yi wanda ya kamata mu nuna ma mai girma shugaban kasa shine mu fito duka mu marabce shi mu nuna masa kauna akwai wasu wurare da za a takaita kar a samu mutane su cunkoso in an dubi yanayin da muke ciki mu muna cikin jihohi musamman inda boko haram suka zo mana matsala in an tuna wasu shugabanni na baya da suka zo ai ba ko ina kawai ake bi a bar mutane a baje suna tafiya ba so kiran da zan yi ma jama'a shine ai hakuri a bi umarnin masu tsaro ana yin wannan ga jama'a na jama'ar jiha rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta buƙaci masu ababen hawa da su kaurace wasu manyan titunan fadar jihar sb usman abubakar da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ku bayyana irin shiri da maɗamarar da aka yi. Eh, mun dauki kwararan mataku domin mu ga son shi shugaban kasa an zo an yi abin da ya kawo shi kuma ya koma lafiya ba tare da mu samu wani matsala ba. batu batun hana zirga-zirga daga wurin eh, faro junction duk dai hanyar da shi shugaban kasa zai bi an dan dakata na dan wacin gadi ne ba wai gaba da ba ne na rana da a babu inda zai bi din ne muka dan sa mutane su dan daga kafa na dan karamin lokaci domin a tabbatar ba samu wani mishkila ba ta wannan hanyoyin kama daga Izai Turanabout uh, Brutal Filling Station har zuwa uh, Fire Service zuwa kuma can Police Runabout har zuwa gidan shi mai martaba Lamido. Da yake taron na yaƙi da cin hanci da rashawa ne dai ya sa wasu magoya bayan Buhari irin su Alhaji Suleiman Muhammad Jada ke maganin fa akwai buƙatar tankaɗe da rairaya a cikin waɗanda ma suke tare da shugaban ƙasa a yanzu. wanda ya ce wasu su ma ke bata tafiyar gwamnati. Yana cewa yana batawa kuma so da yawan mutane su yana so ya ajiye su duk inda suke so amma kada su shafi abin da gwamnati. Saboda haka don kuda ce yana saurara don ya saurara ya ji ya yi abu tsakanin shi da Allah ya manta da hudu da ah, late mai ta masala ya mishi ne ai kowa ya san Buhari mutum ne wanda yake nufi ya yi abu tsakanin shi da Allah to me yasa zai bar waɗannan mutane suna bata mutane shi ne fada watakila ya yi da su ne ah, yadda in ka yi da mutum ba za ka hukunta in laifi sai ka bi shi ai ba a dace cikin nan ka yi da mutumin da yake cutar mutane ko kuwa wanda ke sa ka yana bata maka suna ai su waɗannan su suke bata gwamnatin buhari yadda mutane suke tafiya duk abin da faru a ce waɗannan da su saboda ka yana masu bincike bincika shi yake da gwamnati a shi yake da soja shi yake da police shi yake da masu bincike duk su bincika ya san me ainihin gaskiya abun nan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya kallon shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jam'iyyar APC ta ɗauko hanyar da za ta ruguza kanta da kanta kuma sai dai Allah ya kiyaye gyara ma ya kusa ƙurewa. Abin bakin ciki ne don duk inda mutum kamar atiku ya ce ya bari za a barna da yawa kafin a mai da wani kamansa kaga yadda aka gudu daga gun jonathan zaɓe ya kusa to idan jam'iyyar nan ba ta mai da hankali ba sai an gwammaci kiɗa da karatu ta apc jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya to da cewa har yanzu shugaban najeriya muhammadu buhari bai fayyace matsayinsa ba game da ko zai sake neman wa'adi na biyu a zaben shekara mai zuwa ta 2019 ko ba zai nema ba yana kamshan kira sosai akan ya dawo ya sake tsayawa da musamman daga gwamnoni da sauran 'yan siyasa to sai dai kuma ko a cikin jam'iyyar tashi ta apc akwai masu ɗari-ɗari game da kuma tashi saboda irin kamun ludayinsa zuwa yanzu a cewar gwamna nasiru yan rufa'i lokaci bai yi ba da shugaban zai ayyana takara amma tuni shi suke marawa baya shi shugaban kasa ya ce abin da aka zaɓe shi shine ma mutanen najeriya aiki har zuwa 2019 abin da ya sa gaba kenan lokacin da zai fito ya ce ko zai takarar zaɓe ko ba zai yi ba bai zo ba abin da ya sa gaba gyaran najeriya wa'anda wasu wa'anda yanzu suna neman shugabancin su suka bata kuma mun san su wannan zamanin zamanin buhari ne babu wani dan arewa da zai tashi a siyasance ya fi karfin buhari sai ran da buhari ya ce ya daina siyasa saboda haka wannan zamani na buhari ne kada ma ka fito ka nema tamkar gobe za a gudanar da zaben 2019 a najeriya dan yadda 'yan siyasa suke ta taruka don samun makamar rikewa a zaben da za a gudanar daga fabrairun baɗi mafi ɗaukar hankali shine yadda 'yan jam'iyyar apc mai mulki ba su yi walwalar da npdp suka samu ba a tsawon su na shekaru 16 hakan dai kan sanya yawancin su bukatar garan bawul a gwamnati kamar yadda ɗaya daga cikinsu barista ibrahim riga cikin ke cewa babu reward mechanism a part na apc me wani reward mechanism shine wanda suka wahala ya kamata a kyauta musu wasu jam'iyyu da suka gabata mun gani da zarar an gama zaɓe in kai takarar kansila ka faɗi za a nemi daidai matsayin kansila a kyauta maka saboda kai ka gudu structure ɗin zuwa wata jam'iyya in ka yi ciyaman logomen ne dan majalisar jiha ne dan majalisar tarayyar wakili ne sanata ne ko gwamnati ne kai takara to ba za a yi daga saboda kana hakka isa kai takara hakka kai posta har kai primary election ka fadi a saka da structure so daga kai ba mutum banza bane an ba mutane kara zube sai wanda ba su san hawa ba ba su san soka ba ya aka maja ya aka haɗu ake cuta musu To duk wannan tana faruwa ne yayin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa jigon jam'iyyar tasu wato Bola Tinubu domin ya je ya kokarin ɗinke barkokin da suka bayyana a rassan jam'iyyar na jihohi daban-daban na Najeriya ciki har da jihar Shi'a Rufai din ta Kaduna. da yake ɗaya daga cikin ayyukan da aka ce tinubu zai yi zai hada har da kokarin maido da wasu 'yan jam'iyyar apc ɗin da suka fusata suka janye daga harkokinta mun ga ya kamata mu samu irin waɗannan mutane mu ji ta bakin su kuma tunda abin ya zama harka ce ta cikin gida mun shirya wannan muhawara da za mu fara a yau a tsakanin jigogin jam'iyyar guda biyu wato isa tafi da mafindi yarima muri da kuma tsohon na hannun daman nan na buharin shi buba galadima kenan kuma za mu tashi ne daga tambayar da muka yi wa shi a akan yadda suke ji game da tazarar da mutane irin su guba da su atiku abubakar suke sakawa tsakanin su da jam'iyyar da kuma shugabannin ta irin su buhari ɗan kansa tsakani da allah ba mu ji daɗi ba don duk wanda yake tare da mutum kamata ya yi a ci gaba da zama tare ne ba don komi ba saboda zo mu zauna zo mu saba zo mu bata mm. kuma ya kamata idan abu ya faru ya zama akwai ƙofofin yafiya na juna kuma ya zamanto akwai manya da za a tuntuɓa wanda za su iya ajiye mutane biyu da ba su jitu ba amma kana ji an yi abin da ya kamata ya zo yanzu wajen hana abin da ya faru ya faru dangane ah. da su irin buba galadima wannan ban kai matsayin na fahimci menene ya kai ya yi zafi har kai ya ɗauki zafi sosai ba don kuma buba galadima in na gaya maka tsakanina da shi sanayya ta fi shekara ashirin ko ba ka buba ya fi shekara ashirin to ta ma ka bar shi ya tafi ai bai tafi ba a ya tafi wani guri a'a ai bacin rai yana da hawan hawa kuma abinda buhari yake so a tafiyar da mulkinsa ba technocrats kawai ba amma ni har yanzu ba yana wani na zuwa yana eh. bukatar shugabanni eh. don haka tun da yake fushi yake faɗin abin da ya ga dama na fushinsa shi bubu galadima mm. a sani na buhari bai taɓa tanka masa don haka ga buhari yana ɗaya daga cikin wa'inda suke da kujera mai kyau a gefensa ana nufin kina har yanzu ana ƙoƙarin a sulhunta su tsakanin su ba sai an sulhunta su ba buhari zai kira shi da kansa amma me yasa bai kira shi ba har yanzu lokaci ne bai kai ba alhaji buba mu dawo wurinka eh, kamar da ce ka sha bayani na wasu daga cikin matsalolin eh, da suka faru har ka koma inda ka koma yanzu nan amma a takaice ga wanda bai samu damar jin wannan abubuwa ba me fusata ka ne eh, wato ya kamata jama'a su sani ba na so an koma baya ni ma ba na so a koma baya na bayani kullum akan ba na so amma tunda muna shimfiɗa ne kullum akwai wanda bai san abin da ya faru ba abin da yake aukuwa shine general buhari ya samu waɗanda za su iya masa aikin da mu can muke masa kuma a matsayin da demokradiyya muke yi sai mu bar shi da ra'ayinsa akan wannan allah ya ba da sa'a babban makasudin zaman nan da muke shi ne mu dubi jam'iyyar na taku da apc mu ga inda take inda ta fito inda za ta dosa da yawa akwai korafe korafe kowa ya sa akwai wannan korafe korafe ba gurin ka kai kaɗai wurin mutane da yawa na wanda aka yi watakila tafiyar da su suke jin kamar an ban su baya ah, ka sha bayanin cewa kai ba mukami kake nema ba saboda haka ba wannan ne fusata ka ba shi yasa nake so ka dan mu kaɗan daga cikin abin da bai maka dadi ba mun san inda aka fito domin mu muka fito da ita mun san a inda muke da muna zaune a cikin kasar najeriya amma ba mu san inda aka dosa ba wannan sai allah ni amma ana hasashe jam'iyyar apc ta ɗauko hanyar da za ta ruguza kanta da kanta kuma sai dai allah ya kiyaye gyara ma ya kusa ƙurewa na farko dai ita gwamnati mai ci ta faɗa ƙarara ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba ta da buƙatan ɗan siyasa ba ta da buƙatan siyasa ta manta cewa siyasa ce ta kawo ta inda take kuma an yi wa mutane alkawura da yawa alkawuran nan fa ba a gansu a ƙasa ba mutane da yawa kullum in an tashi sai a ce buba galadima waye-waye mutane sun manta cewa buba galadima nan ba shi kaɗai ne yake kusa da buhari ba shi kansa yana da mutane a gabansa kamar mai rasuwan abm mutar muhammad shi ne mataimakin buhari a lokacin da muka yi buhari organization akwai sule haya hamma wanda shine director general na kamfen ɗin buhari shekara goma sha hudu ni ɗin nan mataimaki ne kawai amma dan ina magana a kafofin labarai an ɗauka ganin ma cewa daga buharin sai ni amma ni na san karya nake yi akwai na gaba da ni shin ina wa'annan mutanen mai aka yi da su da muka faro tafiyan nan a 2002 mu mutum 34 yau babu mutum ɗaya tak wanda yake cikin wannan gwamnati saboda haka rigima ni ba na rigima da buhari ban tsammana shi ma yana rigima da ni ba ko da yake ya taɓa cewa ya gaya wa kafofin labarai taron jaridu na duniya cewa baya bukata ta baya bukatan ƙuri'a ta baya bukatan magoyin baya na je kusa da shi amma da yake ni ina da kishin mu muka kafa wannan jam'iyya abin da na yi a zaben 2015 to sai dai a kamanta ni babu dan adam duk kasan nan kai duk duniya barin ya ta babban mahaukaci babu mutumin da zai iya gaya min cewa na je gunshi a kama min kafa ina neman wani mukami amma idan na ga abin da ake yi ba daidai ba da mu ne wannan jam'iyya mun san cewa idan wannan jam'iya ta ruguje duk 'yan bani na iya nan da suka zo yadda suka gudo daga wani gu suka zo gujewa gaba kiɗe za su bar jam'iyyar mu ne za mu tattara fasassun ƙwaryan bari mu yi mu tagaya da muna da abubuwa da yawa mi za ka ce ka abin da ka jiye ce daga cikin mutane 34 da suka kafa jam'iyyar nan suka kafa tafiyar nan ah, tafiyar nan ba ko ɗaya da yake tare da wannan gwamnati mi za ka ce ka haka tafi da eh wannan magana ne babba don duk inda haka ya faru shi yana cikin 34 din ba ciki ok to mu ci in tun da ya ce talatin da suka kafa eh. mu ba wanda ke ciki ya nuna yana ciki eh, a na taba ko kai kana cikin talatin da a a'a ba na ciki to mu je mu je to ya wannan tushe ne na babban korafi hmm. kuma ina tsammani da ikon Allah Buhari yana da kunnen ji ko da wasu ba su gaya masa don Buhari mai jin rediyo ne dare da rana wannan magaran da ya yi buhari ya ji shi kuma idan allah ya yadda buhari yana shirin faɗaɗa gwamnatinsa kuma a tafiyan da yake shirin faɗaɗawa yana da niyan ya kawo shugabanni don yanzu yan gani na iya su suka cika gwamnatin To a gaishe ku. To wannan ita ce shimfiɗar wannan muhawara da muke niyyar mu ci gaba da yi a kwanaki masu zuwa. Idan mun dawo a makon gobe Allah kai mu za mu duba abubuwa da yawa ciki har da matakan da ya kamata APC ɗin ta ɗauka in dai da gaske take tana son ta sake haɗa hancin mutanen nan da suka yi mata aiki a shekarar biyar domin su ɗaura mara ciwo mutane sabon zaɓe a shekarar 2019 Allah kai mu. yanzu dai bari mu yi godiya ga bakin namu isa tafi da mafindi da kuma shi buba ladi mata da wanda suka taimaka aka hada wannan shirin wanda muka dauko shi a ofishinmu da ke abuja wato wakilin mu nasara da malika da kuma benjamin ga wanda ya dauke shirin a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington dc a huta lafiya to madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice gwamnatin ƙasar somaliya ta zaɓi sababbin jami'an tsaro kimanin watanni hudu bayan korar tsofaffin ta biyo bayan hare-haren kungiyar al-shabab da aka yi asarar rayuka sai dai ƙwararru sun yi gargaɗi da cewa sababbin jami'an tsaron ba waliyai ba ne da za su iya magance lamarin nan take suna buƙatar goyon bayan al'umma da na gwamnatin su kafin su sami nasarar mukushi mayakan. yayin wata ganawa a mogadishu jiya litinin majalisar zattaswa ta amince da zaben hussein usman hussein a matsayin daraktan hukumar leken asiri da cibiyar tsaro nisa da kuma janar bashir abdi muhammad a matsayin kwamishinan 'yan sanda an kuma zaɓi mai jo janar bashir muhammad juma da ake kira gobe wanda ya dawo a matsayin kwamandan dogarawan gandiroba mukamin da aka sauke shi daga kai ƙasa da shekara guda da ta shige. shugaban amurka donald trump ya sake ɗora mutumin da ya gada laifin gaza ɗaukar matakin da ya dace dangane da shishigin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2006 obama shine shugaban ƙasa har zuwa lokacin da kuma bayan zaben shekara ta 2016 saboda haka menene ya sa bai ɗauki mataki akan shishigin rashan da ta yi ba bisa ga cewar trump a shafinsa na twitter To ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Grace Alheri Abdu da ta na gabatarwa da salama Abu da ba da umarni sai injiniyan mu wato Derek Smith ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.